Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarwa salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin mu nan dai na 25 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka je can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabar Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 4 ga watan Mayun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan sabbin al'adun da suka kutso kai cikin Hausawa musamman in ana bukukuwa. Mm, haka yake to za mu tattauna ne da wani masanin tarihi Dr. Salisu Bala daga Arewa House a jihar Kaduna a Najeriya. Mu ji shin me ake tserewa ne game da yarukan mu ko kuma namu al'adun na gida muna ketarawa domin aro wasu. Misalin kamar yadda sabbin al'adun ketare da ake yi a bukukuwan mu kamar su daren Indiyawa ko na Larabawa Usman. Mm, ai kala kala ne suna nan da yawa. Oh to. Eh. Idan za a yi maganar yara To haka yake kuma mu nan ga munan da sashen Hausa ko? Mm. <laughs> Amurka ma gaba ɗaya <laughs> kenan. To baya ga tattaunawar da zamu yi da masanin tarihi da muka ce zamu yi zamu sakar muku layin waya domin na tabbatar kuma bakin ku zai kaikayin faɗa albarkacin baki amma a faɗa a mutunci. wanda kuma lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku gaya mana fahimtar ku akan daren Indiyawa da na Larabawa a ƙasar Hausa a cikin bukukuwan. Yanzu bari mu fara da karanto sakonninku kai tsaye. To saƙon farko ya fito ne daga Sa'idu Sabo Auyo ya ce yau da gobe yanayin da muke kallo a kan sababbin al'adun da muke arowa muna yafawa ga al'adar mu ta bahaushe abu ne wanda bai dace ga hausawa ba. Sai kuma saƙon shewa Adamu Rijau ya ce aron al'ada ba laifi ba ne idan dai har al'adar ba gurɓatacciya ba ce saboda haka ni dai ban ga wani aibu a cikin indian night da arabian night ba da ake yi a bikin hausawa domin na je kallo inda ana yi kuma ban ga wani aibu a gare shi ba mm-hmm. to sai kuma haruna hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe hakika wannan ya nuna hausawa na wannan zamani suna wasa rairai da <laughs> al'adunmu na gado mm. da fatan za su ajiye na aro su ɗauko namu na da to allah isa sai kuma saƙon binta women leader doguwa ta ce a gaskiya wannan wani koma baya ne wajen shuɗewar mu ta ƙasar hausa wanda idan ba mu daina ba to hakan zai shafi duk wata al'ada al'adar malam bahaushe da yake takama da ita to sai kuma mu je ga Sani Muhammad Chindo ya ce tabbas wannan duk wasu sabbin bidiyoyi ne sai dai mu ce Allah ya kyauta. Amin sun amin sai kuma saƙon rabila Ibrahim ya ce gaskiya wannan babban ci baya ne gare mu mu Hausawa. idan muka koma kuma ɗayan zamu ga imam yahaya soja uba cewa ya salam yau da gobe hakika kusan waɗannan programs wato wannan shirye-shiryen kenan da ake eh. na can ɗin kenan eh. ana son a mai da su tamkar wata sabuwar al'ada a arewacin najeriya kuma ni dai a fahimta ta yin arab ko kuma indian day mm. wani sabon salon sabawa Allah ne Allah ya ganar da mu gaba daya to amin sai kuma sakon haruna hamisu dan malama daura yace ni a ganina ya nuna yadda a yanzu mu hausawa muke nema mu bijirewa al'adunmu na gode da fatan za mu gane to ina ga kamar ga wani nan na umar baban ya sabon gida ko eh. yawa yace ah, da Oh, ya haɗa saƙon ne su da yawa amma muna son mutane su dinga rubuta daban-daban eh, saboda mu same su da eh, yawa yawa same su da yawa kowa eh, da ra'ayinsa yawa yace da farko ya kamata mu riƙe al'adar mu don tsira da dukkan wani abu da zai ciyar da mu gaba a al'adar Hausawan mu amma sai kaga kawai an kama al'ada ta wasu mutane na daban hmm, hmm. Allah ya kyauta amin sai kuma saƙon Abubakar ya kanaji da na Mairo Umar Makera yace a ah, watan hmm. ni dai zan eh makera ne eh makera eh. ya ce makana ɗaya wata magana ɗaya mm. zan yi ba bai kamata idan kun kowa ya idan kun karanta kowa ya karu. Eh to to in mun karanta kowa ya karu to. Eh, eh. watan sakonnin kenan. To da fatan za a karu sai kuma mu je ga awwal direban sitiya hmm. daga baga ya ce kowa ya bar gida gida ya bar shi yau da gobe ku gaya musu gaskiya aro al'adun indiyawa da na laraba a lokacin bukukuwan aure cewa wasu wa'annan al'adun fa da ku da ku da naku al'adun na afirka ma na afirka ne yake magana kenan ko kallo ba ku ishe su ba <laughs> yau da ku al'adun naku na hausawa da na da ku yan eh, afirka gaba ɗaya suka eh. ce ko kallo ba ku ishe su ba balle ma har su yi koyi da naku al'adun a nasu bikin auren don haka yana da kyau ku rungumi naku al'adun na gargajiya ya fi ku rungumi na wasu don kuwa an ce kayan aro baya rufe katare mm. sako daga shi awal ɗin kenan Eh, hmm. kin ga maganar da ana mugun son fina-finan indiya a arewacin eh, najeriya eh. da sauransu amma na sha haduwa da indiyawa ne akan kaina in ce musu basu ma san mai hausa fim ba ba to hausawan ma sai a ce ina ne nan kuwa ina ne in ce wani yare kuke sai auda ma kuna kallon indiya basu ma san oh. kuna kallon shi ba To. Eh to shine babban abin. To mu sai To amma ga nan mu dai mun dage da su. To za mu je ga masan eh. tarihi mu je fa'ida al'adu a cikin wasu eh, al'adu. Eh mana to hmm. sai in koma sakon kallabi Zainab Musa mai addu'a hmm. ta ce hakika wannan ɗabi'a da ake amfani da ita a lokacin bukukuwa san bata dace ba. Husaini Abba Dambam ya ce yau da gobe a gaskiya waɗannan ɗabi'u san ba su da wasu fa'ida ko alfanu face janyo taɓarɓarewar namu al'adun na Hausawa da muka gada iyaye da kakanni. Mm. Eh ko da kai ba Bahaushe ba ne in ka ɗau al'adar wani fiye da taka to an samu matsala. Gaskiya ne mm. sai kuma saƙon Comrade Abubakar Sabiu Sabuwa mm. ya ce ba malam Bahaushe bai kamata ka ɗauko al'adun Indian Night da Arabian Night ba duba da cewa waɗannan al'adu kwata-kwata ba su dace da al'adar hausa fulani ba da ake da aka sanmu da ita tun kaka da kakanni ba al'adunmu ba ne kadai sun ishe watan al'adunmu kadai sun ishe mu mm. ba sai mun kwaso tarkatsai ba mm, to fa to sai babani basko azare ya ce ni a ganina bai dace a ce bahaushe ya rika aran wasu al'adu yana amfani da shi ba kamata ya tsaya ya rika amfani da nasa al'adar mm. ɗaya daga wajen da ya gada daga wajen iyayenmu da kuma kakanninmu To sai kuma saƙon Ado Salati goma ga annabi Jau ya ce a matsayina na bahaushe tsantsa ko kaɗan ban goyi bayan hakan ba wai a ce duk da irin tarin tulin al'adun da Allah ya hore mana amma mu je muna aro wasu bakin al'adu yayin bukukuwanmu wannan abun kunya ne gaskiya wai Arabian night Indian night kai na ce bahaushe night kawai. <laughs> to sai kuma dauda garba bin affan unguwar jaji a potuscom ya ce salam filin yau da gobe mai sa ango ya mari amarya kamar ni kam ban san ma ta ina zan fara ba ta ba ku wannan amsa a wannan tambaya da kuka mana mm. kuma wannan ba shine karan farko ba a cikin tambayoyinku da na kasa amsawa wai hakan ma <laughs> kullum ina tare fa da ku ne kai tsaye da rediyo <laughs> wata abin ya juya mishi ya kasa eh, amsawa ne inda zai fara ba da ma mm, gara kai shiru ran ya mm. ɓaci eh, kuma har ba zan gaji ba har yau wata rana na yi kokari in amsa to mun gode baya san ina jin yi magana mai zafi ne eh. to sakon karshe kenan da zamu karanto muku mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni Usman? Mm, Hafsat. Usman? Hafsat. Indian night. Eh, Arabian night. Eh, shi ya ce Bahaushe night kawai. Ya ce Bahaushe night. Eh, eh kai ya ka gani? Eh, to kin san abin da ke faruwa shine Uh, ana musaya al'adu eh. kamar misali zaki ga akwai shirye-shiryen da zaki ga ana yi a irin kasashen tura da nan amurka da wasu kasashen sai ki ga cewa an ara al'adun an ɗauta ka an ɗauta su kamar mhm. kika je british council zaka yawanci irin wannan eh, ana yi a najeriya sai ki ga al'adun tura ga na naku na hausa sai a mm. dinga musayar su sai ki ga mm. wannan bahaushe ne ya sa kayan bature bature ya sa kayan bahaushe kin gane to mm. kin ga wannan musaya ce mm. to bari mu je ga wani za mu je mm. Sokoto Sokoto ina kwana eh, ina wuni ina eh, kwana a eh, nan ku ina wuni haka ne to da wa muke <laughs> magana na'am lafiya lau muna jin ka da wa muke magana tana magana da Ahmed Laden Girkau jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka ta lokal government Sokoto to to Girkau muna jin ka tabara ina yama dukkan wanda a cikin wannan zaure da su na da kowa a barka da wuni har da daula ma tana nan a zaune za ku ji ta an jima hmm. a alhakika ne gaskiya idan muka ce daga sokoto ko kusan mu ce al'ada ɗin ta kasu kashi kashi domin za ga wani irin mutum matashi ne yana biya al'adun turawa za ga wani irin mutum kuma shi kuma yana bai wata al'ada mm. to idan muka ce dai al'ada ko ga musulunci dai idan aka ce ba a ko magana al'ada ga musulunci al'ada dai ba a ko magana ta mm. a gaskiya abin ina a ka ga mutum musulmi yana al'ada irin ta kiristoci ko kuma ta turawa mm. sannan da muka dawo ga al'ada wadda ake magana ko wajen bikin suna mm-hmm. ko kuma wajen ɗarmin alme ko kuma wajen kowane irin biki to kaga duk wani abin da aka ce za a sa al'ada ciki to hmm. abin ne wanda kaga ana samun matsala sannan kuma kaga alfahari zai shigo ciki eh. fatan mu dai ubangiji Allah shi kawo mana karshe waɗannan al'adai waɗanda ba su da kyawu ga ko ga musulunci ko kuma na banna zamantakewa na wasu matasa ko kuma wasu mutane eh haka ah, eh? Eh. mun gode mun gode kwarai to mun gode girkau ai gaba ɗaya ma abinda zan ce kara magana akan shi na girkau da yi magana ai magana al'ada misali yanzu ko kai kirista ne ko kai musulmi ne ko ma wani yare kake kana da al'adar ka to rike al'adar ka eh. ba a ce ka je ka leka ta wani ba dole eh. in kuma wannan kaga mai kyau ce da za ka iya arata amfane ka to mm. shine sai kai mm. amfani da ita kuma idan ka mm. duba Usman wani al'adun mu ma wasu al'adun mu na malam Bahaushe zaka ga cewa ai yana yana yana inganta rayuwar mu ne yana kyara eh, yanda rayuwar mu take to ga wani bari mu je oh ya ma sauka a layi wannan ko to ai wani zai shigo sai kaga cewa al'adun al'adunmu ma in ka eh, duba addinanmu duka kaman aro ne. ce ciyawunki. Eh. Dr. Salisu Bala yana nan malabe. Au to shi ne na daɗe ina magana kai baka <laughs> gaya min ba. To ga wanda ga katsina. <laughs> Hello? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, barkan ku da aiki. Yawa barka da warhaka. Eh, kuna ta shugaba Iliya mai kanti da shayi a garkin daura a jihar kaduna. To muna jin ka. Eh, gaskiya kan ina muku fata alkhairi kuma barkan ku da yamma ko kuma ce ka da ta ku gurin ku ko to muna mm. godiya muna jin ka ba mu gudunmawa <laughs> eh. yawa hakikan al'ada da aka sani kamar yadda ana jirka waɗi gaskiya yin mm. daga yake kai in al'adar kace ko biki ko kuma wani abubuwa su ya kamata ka rike al'adar ka mm. ba ka ɗauna waje ba yawa ta sa an ce da gobe ke wanke tukunyar dare mm. to sai kar kar tuwo ya kiwa <laughs> yawa to to kai kana da al'ada ka ta bukukuwan da kuke a karkara to kai ta karkara yawa ƙauye na yi mu da muka sani su mm. to in kuma ta san garin ku ka sani kamar misali idan ka zo birni ta abincin birni mm. in ka koma kawai kuma ci abincin kauyen ka kawai haka ya kamata a gidan to mun gode sosai to bari mu je Sokoto eh, mun gode yau ba da salamu alaikum daga Sokoto wake kan layi sunana Abdulrashid Jola Musa to malam Abdul Oh, Jola Musa Jola Musa ya tafi? Mm, ayya, layi ya mai yi wallahi. To, za mu eh. samu wani mai kira kan eh. layi. Ka ji dai me ya ce? To, daga cikin tambayoyin da nake son mewa shi wannan mutumin mm. wato Dr. Salisu Bala masanin tarihi da al'adu. Ah, na ɗaya menene fa'idar al'adar wani a cikin ta wani mm-hmm. kawai ni abin da nake so ya bambance mana kenan to muna da mai eh, kira usman salamu alaikum ana da salam daga ina kake kira ita lafiya eh lafiya lau amma sai ka rage rediyon ka gaskiya sai ka kashe rediyon ka zamu iya jin ka sosai to hello Eh yau muna jin ka mun ji hayaniya ne sosai a bayan ka. Kai magana al'ada Allah bai yanzu sai da mace ɗaya nan lahi lada Ya so ka duk ta gurɓace ba musulmi ba ba kirista ba. Mm. Mm. Kowa yana da nashi lehu. Kowa shi na nashi lehu Allah bai yanzu sai gan malak ɗan musulmi ya hita wata hita Allah na to in Allah ya kawo haɗari ma ba ka ce wa yanzu musulmi na ba eh, ai eh, yanzu ko ma mana kan magana al'ada can da muke magana eh. ba magana addini ba ko ma mana magana al'ada. Yake to Mm. al'ada yanzu sai ga mutum ya shiga kurumin da ba tashi bai abin ya shiga eh. ga To mun gode sosai yawa. Mun gode. Eh, ya ce sai ka ga mutane. To amin yana dan eh, ai mutane abin da nake so su gane shine muhalli ko kuma in ce hurumi na al'ada daban hurumi na addini daban sannan ko a addinai da duka muke da su zaki ga cewa wasu al'adun da hmm. addinai suka zo sai suka ɗauki masu kyau sai suka rungume su a ciki eh, Ai al'adun suka yi aro addini. yau magana da muke shine wannan al'adar wani da wannan hmm. al'adar shin ka ajiye taka ne ka ɗauta wani ko koko ka ɗauko taka ne ka sirka ka kwaba su gaba al'adar wata ƙasa gaba ɗaya muke magana dan gaba ɗaya ma ba ma nahiyar mm. ƙasar bace gaba ɗaya misali ka zo ka ɗauko ka ce eh, daren indiya ko daren ko daren larabawa ko daren canisawa ko daren mawaye ka ɗauko kai kuma naka daren ina yake mm. sannan abin da ake magana kamar ɗazu ne magana musaya al'adu shin wancan me wanda kake al'adar nashi akwai akwai Hausa Day ne ko Hausa na a cikin bikin sa nan ba to bara mu koma Kebbi salamu alaikum da wa muke magana eh Hajjia kina magana da dan Asaba mai fata daga Yawuri to malam da Asaba ra'ayinka to ra'ayina gaskiya game da al'ada a al'umma ƙasar Hausa mun saki al'adunmu mun kama na turawa hmm. kama daga sa tufahi da irin kiɗe-kiɗen da ake yi idan an ka rufa amarya da ango. Mm-hmm. A kwanan nan naga an rufa wata yarinya a garin ya naga banda kama suna an gayyato masu <laughs> eh, masu kiɗi masu kiɗa ba kuma irin namu na gajiya ba fa. Mm-hmm. Da amarya da abokan amarya an yi wani shiga. Hmm. An zo an aza gado Mm. ai wai saman gadon za a yi mata kunshi da irin biji ɗin da ake yi mm. ni abin ya ɗoye mini kai wallahi nake haka mm. ake yanzu aka ce haka ake yi nake eh, gaskiya kunshi kunshi na eh, irin namu na bahaushe eh? ko kunshi irin mu ta malam bahaushe ko kuma ba irin ba ba na turawa na zamani da irin biji ɗin da ake irin wanda irin design design to misali kaman a wuraren da kake misali a yawuri a jihar ke da asabe kana ji na da asabe kama eh, daga makaɗan makaɗan namu ma'aikin lura <laughs> sun rabu eh. da kiɗe-kiɗen namu na zamani sun kama na turawa gaskiya. To mun gode mun samu sami mun so kai wa dan asaba eh, magana amma yana da ra'ayinsa. Ai yana ya dauki aji ne ina jin. Eh <laughs> ta zafi yayi zafi. To muna da bakon mu <laughs> yanzu kai amma gaskiya ya faɗa gaskiya. Eh kai mm. tsaye ta waya muna tare da amma sai mun shakata fa. Oh ai. Eh rai dangin gore ne Hafsatu. Ai ka san abin ne mm. ya dauko zafi. Kafin kafin mu da mu gayyato dole ta shigo cikin gida. Eh Ni dan Hausa bahaushe ne mai kishin yare na ne yaran Hausa. Da su Usman, mhm. ya na za mu kaya ne da kai. A to ai ba kashe kuɗin ba. To da bari mu je dai. Ita ma daula, ita ma daula dai. To ga daula, daula barka da shigowa. <laughs> Barka dai daula. Yawwa. To mhm. dole a tattauna wannan magana da kisa muka ce to bari mu kira shi kuma bakon namu wato eh. masanin tarihi daga gidan ajiyar kayan adana kayan tarihi na Arewa House wato Dr. Salisu Bala domin ya fayyace mana wannan abu. Hmm. Salamu alaikum, Dr. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salamu alaikum dakta. Yawwa barka dai. Wa alaikum salam. <laughs> Salamu alaikum dakta. <laughs> Dinga mm. muna. <laughs> To wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yawwa to kaji dai abin da muka tattago yau maganar al'adu amma bangaren bukukuwa da irin abubuwan da ake arwa ana yafa a cikin bukukuwan kaji indian night kaji arabian night kaji waye night kaji waye night eh. duka irin wannan shin me muhallinsa a mazaunin eh, al'ada To, idan muka duba tarihi za mu ga cewa idan aka waya baya sosai hmm. musamman ma a ƙasar Hausa, hmm. za mu iya sanin cewa waɗannan wasu abubuwa ne da aka fare su 'yan shekarun baya waɗanda ba su daɗe ba. Kusan al'adu na Bahaushe idan aka yi magana akan abin da ya shafi biki, hmm. za ka ga yawanci kada-kada ne da raye-raye irin na kasar hausa mm. kamar kalangu mm. kamar gobe mm. da garaya da sauran abubuwa makamantan waɗannan waɗanda aka san su sun da daɗewa a bisa al'adar malam bahaushe mm-hmm. amma yin sai ga shi yan shekarun da ba su wuce a gidan da ba an shigo da wasu al'adu a bukukuwa musamman ma bukukuwa na aure mm. da ya shafi tarurrukan mata mm. musamman za ka ji an ce maka arabian night mm. za ka ji an ce maka indian night da sauran abubuwa makamantan waɗannan ni ana nawar fahimtar tun daga farko an fara magana ne a kan abin da ya shafi fulani eh, da ƙauye da sauran Mm. kanuri de. fara tasiri mm. na mm. na ce su kanuri dai haddasa kanuri yawa to da aka ga waɗannan abubuwa da mutane suka asasa yana daukan hankali kuma yana sa ana bunƙasa al'adu irin na mutanen Najeriya. A junan su. Musamman wanda bai san al'adun Fulani ba zai zo ya sani. Wanda bai san ƙauye bai ba mai ake a ƙauye zai zo ya ga yanayi yadda al'adun ba kauye take a kan mm. abin da ya shafi wato auratayya masu amfani ke ake yi mai mutanen kanuri suke yi ba mm, zai Zai sanin me mutanen kanuri suke yi ta mm. fuskar abin da ya shafi mm-hmm. auratayya to daga baya sai yan boko yan zamani sai suka canza salon abin sai suka shigo da wasu al'adu na mutanen ƙetare mutanen ƙasashen waje mm. wanda suna kallon irin waɗannan al'adu ne na auratayya na waɗannan mutane kamar irin su indiya kamar irin su mutanen saudi arabia mm. al'ada shi mai mm. tsadan gaske amma aka zo aka kukuta aka shigo da ita cikin kasar mu Najeriya. Mm. Dama Hafsat ta gama arewacin Najeriya. Dama Hafsat Maina ta gama ihu mai ana kashe kuɗi. <laughs> Hafsat dama ihu kenan ana kashe kuɗi. Mm. Domin irin abubuwan da ake yi a wannan Indian Nights din ana mm. fa kwaikwayo ne irin na al'adun mutanen kasar Indiya. Wasu masu ma'azzakin. Turo da suke sawa. Mm. takalma da ake sawa mm. da kuma abin da ya shafi da raye-raye mm. da kayan kawa da ake sakawa a jiki to kaga idan mutum ba ya rufe ya ta da kai ba ne. ba zai iya kai kan shi wannan wato wuri ba ko kuma ba zai iya yadda ya daukan ma kan shi wannan zalaba kan ba ba to ta ina wannan zai dakushe ta al'adar mm-hmm. saboda haka Ta ina? Na farko eh, babban tasirin shi a cikin auratayyar zamani mm. shi ne yana sawa mata masu tasowa mm. suna mantawa da irin al'adun malam bahaushe idan ta shafi aure. Mm. Sai su ɗauko al'adar da take baƙuwa daga wasu ƙasashe da ba su zo su kawo wata cikin dangi da yan uwa don su su burge mutane ba wani abu suke don su burge mutane. Burgewa. To yana kawo wa cewa mutane suna mantawa da al'adunsu na asali mm. musamman ma a ƙasar hausa mm. musamman ma a ƙasar borno musamman ma ta fuskar abubuwan da ya shafi kamar wato kamun da kuma ah, sauran abubuwa da ya shafi da ya auratayya. Mm. To mutane dan yawanci gaskiya ba haushe ki ta wannan abu. Suna mantawa da irin al'adu. Mm. Suna dauko al'adun da ba nasu ba suna sawa a kansu. Su kuma can da ake dauko al'adun nasu ba kuma san wadannan. Yawwa dama zan ce to za su iya kwaikwaya su ma tunda kaga ai al'ada ana musaya al'ada za su iya kwaikwaya su kamar misali a ce ga India can wani ba India zai aure an ce ga ga ga Hausa night can ana yi. Ko Hausa day. Ko Kanuri night. <laughs> ba sa taɓa yadda ba sa taɓa yadda su suna kishin al'adunsu suna kishin ƙasarsu suna kishin jama'a su. ya mm. mm. gani? Saboda haka duk wani baka taɓa ganin ba indiya ya ɗauko al'adar wani mutum mm. da ke tsallaken kasar shi. Ba ma mu ba. Ya ajiye ba cikin ƙasar shi ba ta yi. Shi sa ma al'adar ta watsu a duniya irin tasa al'adar ta. Saboda haka mutanen mu Na'am. Shi sa ma al'adar su ta yadu saboda su kawai suke. Eh, kana jin mu? saboda tasu kawai suke yi sai mm. rike tasu mm. ba sa yin ta wasu mm. kuma kokari suke yi ko da a cikin fina-finai su ɗabbaka al'adunsu saboda mutane ƙetare su kwaikwaya. To, a dakta. Bahaushe ne yana sha'awar Indiya, yana sha'awar Indiya yana sha'awar har yana ma kokarin ya ji yaran su amma su ba sa kokarin su ji yaran ka. Dakta na ce na ce kamar misali misali a ce dan eh, Najeriya ne zai auri yar Indiya ko hmm. kuma zai auri Balarabiya. Yawwa sai kaga cewa eh, in ma ni a nawa tunanin na ce idan ma eh, ta irin wannan fuskar aka dauko aka ce to bara a yi al'ada su kaɗan a dan sakaya hmm. saboda an yi ɗaya auri ɗaya hmm. to Sannan akwai illa? A tunani na akwai illa ko kuma ya kake kallon lamarin? In anan ne. In anan ne. Idan a can kasar Indiya ne? A a misali Bahaushe ya auri ba Indiya. Bahaushe ya auri ba Indiya ko kuma ba Indiya ya auri Bahaushe. Bahaushe ya auri ba Indiya. Hmm. Na, kamar Bahaushe ya auri ba eh, India. Eh sai a ce bari a yi bukukuwa. Eh, da Indiyan bikin da kuma na Hausawan. To, idan an yi sai a sirka ma da na hausawa yi. Mm-hmm. Amma kuma na shi din suna shi ne bahaushe mm-hmm. ya kamata ya zama ya fi yawa fi da nasu. Tunda kuma a mm-hmm. kasar Bahausa a kasar Hausan aka yi auren ya kamata a ce al'adar mu za a yi ba a Indiya aka yi ba. Mm. Ya kamata a ce a yi al'adar mu ta kasar Hausa don tabbatar da cewa ita ce ya aura ba ita ce ta aure shi ba. To kana ganin cewa ah, yawanci misali barin ɗanyi wani abu wanda ka rufe mana da shi ah, yawanci za ka ga cewa a fina-finan Hausa ka ji ana sukar fina-finan Hausa cewa ba sa bunƙasa al'ada su kuma suna faɗa da cewa ai suna ƙoƙarin bunƙasa al'ada kuma su ma suna irin wannan abubuwan a bukukuwansu misali me za su yi su bunƙasa wannan abin su yi nuni da shi a cikin fina-finansu da su kansu saboda duk abin da suka yi ana ganin cewa mutanen gari suna ganin su a matsayin cewa za su iya kwaikwayon su. a cikin minti ɗaya ko biyu za iya gaya mana wani abu abin da ya kamata su rinka yi kenan su ne ya kamata a yi amfani da su a yi projecting image din malam bahaushe a nuna ma duniya irin al'adar malam bahaushe ta fuskar auratayya amma su kansu sai kaga sun gurbace suna ɗauko al'adar da ba ta su ba suna tabbakawa a kan rayuwarsu kenan al'adar wasu ta fi burge su fiye da al'adar su ta asali kaga a nan ne za a samu matsala saboda su din nan maimakon su zamanto suna karfafa al'adar su sai zamanto suna yada al'adar wasu ne ta gani mm. suna yada al'adar wasu kuma suna mm. mantawa da tasu to inda za a samu matsala kenan maimakon su da suke da kayayyakin da za su yada al'adar mutanen kasar hausa mm. duniya ta gani ba tare da sai kai irin raye-raye na indiya ba sai za ka yi waka kai waka irin tawadan bahaushe mai kafiya mai ma'ana wanda za a isar da saƙo? da sauransu amma ba a san mu da raye-raye da kame-kame juna ba kamar mm. namiji a ga yana kama mace ba san mu da mm, wannan ba mu mutane ne masu mm. kunya mutane ne masu al'ada mai asali mai kyau wanda kuma take take ta dace da ta dace da addini ta dace da zamantakewar kowane irin kirki na jama'a haka to mun gode sosai dr salisu bala amma sai aka samu sai mm. aka samu akasin haka a eh. wannan zamani ko da yake ba dukkan su ne suka taru suka zama ɗaya ba mm. wasu suna kokarin yadda za su su kamanta mm. yanayin yadda za su bunƙasa al'adar malam bahaushe ta kowane irin fanni duk da cewa suna surkawa da al'adun wasu amma dai abin da ya kamata shine su karfafa al'adar malam bahaushe su da al'adarsu da zamantakewarsu da yadda suke mu'amala da sauran wasu mutane waɗanda ba su ba mm, ta haka ne za a gane cewa eh muna da yawa to mun gode lokaci yi. a gaishe da dakta mun gode <laughs> sosai lokaci yi ba za mu iya ci gaba mm. da tattaunawar ba amma dai kam yi bayani dalla dalla kuma an ji Allah ya sa wanda aka yi dan su sun karu mu ma mun karu gaba mm. daya yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad da ma Daula Salim sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau da ni kaina Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. sa mu zama lafiya. Yau da gobe shirin su BOA ba Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share.